rahotanni daga najeriya sun ce mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa mi osibajo ya killace kansa na kwanaki goma sha hudu kamar yadda kudurori na dokokin najeriya suka tanada domin tabbatar da an yaƙi bazuwar ciwon na coronavirus da ke neman ya zama ruwan dare a Najeriya inda tuni jami'an gwamnati daban-daban sun fara ɗaukar matakan bincike kansu da kuma hakikanta da ko suna ɗauke da wannan ciwon ko a'a ganin cewa akwai da daman su da suka yi mu'amala da shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Malam Abba Kyari wanda aka tabbatar yana ɗauke da wannan cutar bayan da ya dawo daga ziyarar aiki a Jamus da kuma Ingila. Yawan 'yan Najeriya musamman shugabanninsu da suka huda da Malam Abba Kyari sun bazu a cikin ƙasar har cikinsu da wasu gwamnoni wanda tuni mutane da kansu suka fara killace kansu da kansu domin tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta wannan matakin da yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita kanta gwamnatin tarayyar najeriya ta fara ɗaukar matakai na rage yawan ma'aikatan da ke aiki a fadar gwamnati inda tuni aka rage yawan 'yan jaridu da ma'aikatan fadar gwamnati ko ƙasa baki ɗaya da mukamin su bai kai rukuni na goma sha biyu ba a aikin gwamnati na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakai na kariya da gwamnatin tarayyar najeriya take ƙara ɗauka a fadar gwamnati inda yake cewa kusan dama duk kasashe na duniya ba ma najeriya ba sukan ba da shawara a wannan lokaci jama'a yawanci su zauna a gida musamman in za su yi aiki daga gida to su zauna su yi su. to ita ma da shugaban kasa muhammadu buhari hakan ake ciki yanzu duk sassa daban-daban da suke aiki a ciki an buƙaci cewa su rage masu zuwa yau da gobe wanda duk kuma zai shiga kamar yadda aka saba kamar yanzu sati biyu kenan kowa ya zo sai an sa na'ura ta gwada zafin jiki an auna an kuma ba shi ruwa ko wani magani na wanke hannu don ya wanke hannu kafin ya shiga to yanzu ana buƙatar ma mutum ya saka wannan takunkumin da ake daura a fuska a rufe hanci da baki a shiga baka da shi ko a baka ko kuma ka je ka nemo ka shiga da shi. Malam Garba na ji kun rage yawan wakilan kafin watsa labarai da ke hada-hada a fadar gwamnati daga ɗari zuwa kusan kamar takwas ko goma shin wannan ya zo daidai lokacin da su ma ma'aikatan gwamnatin ake rage waɗanda kamar mukaman su bai wuce rukuni na sha biyu ba an ce kowa kare zo aiki? Eh, to ai ka san muna da 'yan jarida waɗanda suke da rijista da kuma takardar izinin shiga bila a kullum sun fi ɗari kuma matattara guda ɗaya suke da ita ɗakin bayani ko ɗakin jawabi na 'yan jarida da kenan cikin bila to kaga idan har mutum ɗari za su shiga su zauna a ɗaki guda ai an saba yanzu ba a yadda mutum fiye da hamsin su zauna su yi taro a wuri guda ba to shi yasa sai aka ga cewa gara a rage Ya so a zaɓi kamar gidajen yaɗa labarai goma sha uku su yi wakilci da abin da suka samu su raba ga yan uwansu waɗanda ba su samu shigowa ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai a yanzu an lura cewa a fadar gwamnati da waɗansu rukunan gwamnati ana ɗari-ɗari dangane da yin bayanai dangane da wannan cutar ganin cewar yawan yawan mutane musamman manyan jami'an gwamnatin da ke dauke da wannan ciwo ko kuma suka yi mu'amala da waɗanda ke dauke da wannan ciwon shina da yawan gaske a cikin kasar umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya